Masu ra'ayin shafukan intanet cewa da blogger na niger sun samu horo daga Maison de la Presse kan dokar hukunta laifukan intanet dokar da ta shafi yawancin masu watsa labarai a shafukan sada zumunta da kuma waɗanda abin ya shafa da busanta ba. Shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu ya kaddamar da bikin azatu balingi na kamfanin siminti na kawo a yankin Tawa. Sakamakon annobar COVID-19 kan ilimi a Nijar a tsawon watanni biyu na dakatarwa shine rahotonmu a mana musamman. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya bisa tsarin shari'a kan kisan gillar ofishin soja da ke aiki a rundunar sojojin sama Shamsuddin Talata Cambiano da ya kwanta dama a cikin watan Disamban shekara ta 2018 a Yamai a lokacin da yake karbar wani horo a Tondibiya dalibai ofisa da aka eh, ɗora ma laifin kuma aka kama su an sake su duka a jiya bayan wata shari'a da aka fara a ranar Laraba 14 ga watan Oktoba da ya gabata a kotun shari'a da ke nan birnin Yamai na kusa da mamacin suka tabbatar da labarin. Mu tunatar da ku a shekaru biyu kenan gawar Shamsuddin mai mai shekaru 22 aka kai ta asibitin ya mai domin a yi mata takardar mutuwa. ga jikin na dauke da alamomin gallazawa. Iyalansa sun watsa fotunan gawar matashin daga nan mutane suka yi Allah wadda ta shafukan sada zumunta da kafofin watsa labarai. jerin horo na kafofin sadarwa kan bunƙasa tattaunawar siyasa da aikin jarida kan batun tashe-tashen hankali a lokacin zabuka a ƙarƙashin jagorancin Maison la Presse ya kammala tare da horon masu hidimar shafukan intanet da aka yi a nan birni mai a cewar sakatare jiran na Maison de la Presse makasudin shine na samar da makami ga masu amfani da shafukan sada zumunta musamman kan dokar da ta shafi laifukan intanet a Nijar. Tsahiru Isufu a cikin rahoton Musa Hassan. ta hanyar shafukan da wannan horo zauren kafofin labaru da fakwad na sa ran baiwa 'yan jarida da masu shata bayani kan yanar gizo masaniyan hanyoyin aiki bisa ga darajar bunƙasar da tattaunawa na siyasa da kuma darajojin da za su taimaka ga ciwo kan rigingimu da ma rigakafin a lokacin zaɓe sanarwa ta ƙarshe kuma ta dangantu da babin aiwatar sharaɗin dokokin shari'a a yayin da ɗan jarida ke aikinsa ta wajen masu shata bayani kan yanar gizo da yake ba wasu sharuɗa da ke shimfiɗaɗɗa ƙa'idodin ga yanar gizo ya waje ba ɗuma kan dokar hukuntawa ga lamarin aiwata laifi ta kan yanar gizo doka da ba a sani sosai ba da ke magana ainin bisa ga wallafa labari kan yanar gizo shi yasa muka sanya dokar hukunta laifi kan yanar gizo kan bacin ayar doka mai lamba talatin da biyar. saboda su san yadda za su yin wallafawarsu ba tare da toye 'yancin wani ba. an san Gina kamfanin siminti na kau jihar Cintabara da yankin Tawa da aka sake da sake gina hanyar kau Cinta an kaddamar da shi a ranar jiya a ƙarƙashin jagorancin Isufu Muhammadu a cewar magajin garin kau gina wannan kamfani na kuɗin sefa miliyar 160 zai taimaka wa matasan gundumar samun aikin yi. Hamed na Abdullahi magajin garin kau ta wayar tarho a hirarsa da Alamin Washar. Izin ta Ta samu aiki ne naira dari sittin da za a sa cikin wannan aiki saboda a yi wannan izin kusan mutum ɗari fudu za a sa aiki na dindindin banci haka na ana ɗaukar matasa cikin an ayyuka ƙanana ƙanana mutane da dama za a ɗauka in an ɗauki mutane dama zai rage matasa zaman banza a rage musu kuma zuwa ƙasar waje kenan yanzu matasa sun samu aiki a gida wannan abu dama muna jiwon shi saboda ana samun a rike matasa a gida bancin ma aza siminti za a da hanya daga mararaba zuwa kau wannan abu ya kawo cikon wancan bayani na farko saboda hanya abu ne wanda in babu shi babu ci gaba hanya ita ce ake bi a samu ci gaba ta an samu wannan hanya insha Allah tattalin arziki na komin zai karuwa tattalin arziki a zai karuwa tattalin jiha zai karuwa a birnin doso sufuri tare da adaidaita shine aikin da matasa suka runguma domin kauce a fatara da rashin aikin yi wakiliyarmu a doso na na hadiza hassan ta hada mana wannan rahoto. A garin birnin Doso a shekara ta 2014 ne dai aka soma sana'ar a daidaita sahu kuma yanzu haka sama da matasa 400 ne dai suka rungumi wannan sana'ar. Zuwa bi sana'a daidaita dai saboda na ga ya yi zaman banza da zaman kashe wando duk sana'an ka dai da kace samu abun da kace shi kace sha ai babu abun da ya yi ma kana iya hita tun sizar ka yi sallah asuba kamin dizar kana iya samun barsama. al'ummar jihar doso a cewar su wannan sana'ar na taimaka musu matuƙa ni mai shiga a daidaita ce ni dala arba'in suke ɗaukar mutane da farko da abin da ya samu ke shiga cikin a daidaita akwai rufa asiri ciki in ka shiga baka ganin rana kuma ba kai ba ka labe ma mai tukin a daidaita in kana cikin a adaidaita kamar kana cikin mota. A nashi bangaren Malam Suleiman Barashe shugaban kungiyar yan adaidaita na jihar Doso nuna alfahari suka yi ga wannan sana'ar ta adaidaita. Cikin gari inda yanki akwai adaidaita taimako ne da yawa. Matsalolin da da yara suke nan ga gani da yawa ne. Kai yaro ka yi wata shidda kana aiki da adaidaita na wani cikin wata bakwai kuma sai ka ya amshi ya ba wani. Sana'ar adaidaita sahu ta samu karbuwa sosai ga matasan jihar Doso don magance zaman shan shayi. Makarantar firamare kurmi ta da ƙwaro yankin Maraɗi an kafa ta a shekara ta biyu amma har yanzu wannan makaranta ba ta da ruwa a cewar daraktar makarantar yara kusan dubu guda ne ke ciki kuma yana da muhimmanci domin kama karatu cikin yanayin tsafta. Abu Zaidi Abdu a cikin rahoton Adamu Umaru. Ba wani kwamitin kulawa da batun ilmantarwa kamar namu ba. Ku ba ku gani tun shekara biyu aka girka ga makarantar. Yau shekara goma sha takwas kenan. kuɗi ba ku ga yadda mutane ke kokartawa don gina kalasoshi har ma na siminti ba. An ba da ma shekara ta zo ba da damana mai ruwa da yawa inda aka fuskanci banna da dama. Kai ai da sai kun yi mamaki. Har yanzu dai muna miƙa hannu wajen magabata na ƙarawa wannan kwamitin goyon baya. Rishin teburan zaman ɗaukar darasi shine babban gibi ɗin da muke fuskanta. Kuma makarantar nan na da fiye da ɗalibai dubuwa gashi kuma ba cibiyar shan ruwa a wanga lokaci na allobar virus ko da baiwa kowane aji ruwan da zai shafi allon da ake rubutu a kansa a tabbatar da tsafta kai ba abu mai sauki ba ne in dai da hali gaskiya a taimaka. Si possible, vraiment, il faut intervenir. Fassarar Gungu Muhammad Dantani a yamai ambaliyar ruwa da ta shafi iyalai da dama musamman ma waɗanda suke da 'yan makaranta domin taimakawa yaran lamarin da ya shafa aka tsugunar da su a sansanin gamu a shiya ta yamai ta biyar an kafa wannan makaranta a hal yanzu dai makarantar ta rasa kayayyaki kuma lokaci na rubuta yare ne mu saurari shugabar makarantar Amina Abdu a cikin rahoton Habibu Garba. Mun tana da kilasoshi takwas biyu na jardin damfan da shida na firimare akwai mutanen da ambaliyar ruwa ya taba amma ba mu da wani adadi tsayayye na ɗalibai amma duk da haka dai mun samu kamar ɗari mu adadin ne muke so muna nan ga ɗoka in mun samu in kuma ba mu samu daidai wanda muke so ba ko yaran anguwan ne muka samu muna ɗokan su ɓangaren firimare kowace class bai kamata ba ya wuce ɗalibai sattin kuma bangaren jardin damfan ɗalibai arba'in da biyu makaranta ce da muke buƙata buƙatar kayayyaki don mu soma karatu. Da farko muna buƙatar kalasoshi, muna buƙatar tabul, muna buƙatar biro, muna buƙatar almuwar. Ba mu da komi dai don mu soma. on rien pour débiter des Fasarar rakiya Arimi, dalar Amurka biliyar ɗai da ɗugu bakwai su ne masu hannu da shuni suka sanar a yin wani taron ministoci ta hanyar yanar gizo cikin haɗin gwiwa da aka shirya a ranar jiya talata 20 ga watan Oktoban shekara ta 2020 tsakanin Majalisar Ɗinkin Duniya Denmark Jamus da Tarayyar Turai wata gidauna domin amsa bukatun gaggawa na jinƙai a yankin Sahel a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Wannan miliyar ɗaya da miliyon ɗari bakwai a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya zai ba da damar bunƙasa tallafin agazawa da za a wa miliyoyin mazamna a Burkina Faso, Mali da ƙasar Nijar. Da zaran an samu wa'annan kuɗaɗen zai ba da damar taimakawa kimanin mutum miliyon goma shekara ta ishirin har zuwa shekara ɗaya ta fuskar ciyarwa, ayyukan kiwon lafiya, ruwan sha da tsabta, wurin zama, ilmantarwa da tallafawa wa'anda suka fuskar fuskanci musgunawa jansi. A cikin sanarwar ƙasar Nijar, Biron jagorancin harakokin agaji OCHA ya nuna cewar a ƙasar Nijar a shekara 2020 adadin mutanen da ke cikin buƙatar agaji ya ƙaru da mutum miliyon biyu da ɗari tara zuwa miliyan uku da ɗari bakwai a shimfiɗar wata shida Hakan ya ƙara adadin kasahin kuɗin da ya waje ba, na kai ɗauki fiye da miliyon ɗari hudu da talatin na kuɗin ero. A faɗar mataimakin babban sakatar akasarin kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya reshen harakokin kai agaji duk da haka muna iya taimakawa ga juyar da al'amarin ta ba da tallafin ƙasa da ƙasa mafi mahimmanci. Gora sannan ki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga faba faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa yarta a cikin anguwan nasu da yake yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La sharika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abun da ya kamata mu yi shi ne, mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. To sai mu na musamman shekarar karatu ta 2019-2020 ta samu tsaiko dalilin cutar coronavirus kusan watanni biyu na dakatarwa yara sun kasance tsakanin jira da kuma kama karatu da ma fargaba farar shekara a bangaren wasu masu makarantu hakan ya sa ba da bullo da wasu dabaru domin ceto shekara. Karin haske tare da Olivier Asgawabi a cikin wannan rahoto. A ƙasar Nijar, yanayin kiwon lafiya mai alaƙa da sabuwar allobar cutar coronavirus ya taɓa dukkan sassa ko'ina a cikin duniya sashen ilmantarwa bai tsira ba. Makarantun nan tushe na ayyukan hannu da ilimi mai zurhi sun kasance a rufe fiye da wata biyu yana ɗaya daga matakan kariya da gwamnatin ƙasar Nijar ya gindaya domin sassauta bazuwar wannan cutar. Wannan dogon lokaci na jira a gida bai zama abin sauƙi ba ga ga masu ɗaukar darussa ko ƙaƙa suka fuskanci wannan lokutan dakatarwa kuma a latilas sai an zamna gida. Ban ji daɗi haka domin ina cewa ta yaya za mu kammala shekaran mu na karatu idan ba ma zuwa makaranta amma sai dai mun samu ci gaba da ɗaukan darasi ta hanyar yanar gizo haka ya samu ka ci gaba har mun ka samu ka kammala lafiya. Gaskiya akwai yar wahala rayuwa tare da ma'aifa a lokacin killace jama'a sanadiyar cutar corona saboda ba a zuwa makaranta mun dan wahala gaskiya. gaskiya amma karshen mun saba kuma komi ya je daidai ko da yaushe kana gida baka aiki komai sai dai kana kamu da wayarka hakan yana iya kawo damuwa da kwakwalwa amma ma suna neman su kashe kansu gaskiya rayuwa da iyaye ba abu ne ba mai sauki balle ma in ka kai wani su shekaru ba abu ne ba mai sauki ganuwar magabatan makaranta ko wasu daga cikin su na kiyasin cewar lokacin ya zo daidai na ganin an sake girkin wata sabuwar dubara ta ta ilmantarwa da kuma ci gaba. A ganin Kadar Kanai, mai mallakin jami'ar Adu, Université African de Development, wannan matsalar allobar coronavirus kamata ya yi ta zamanto wata dama da za a yi amfani da ita zuwa ga girkin wasu fusa'o'i. Wannan matsala ce da ta girgiza jama'a, amma kuma ta baiwa mutane da ke buƙatar yi wa gobe wani kallo na daban damar shiga cikin neman hanyoyin ci gaba. Kuma hakan ya buɗe wasu hanyoyi da ba a baiwa muhimmanci ba a baya. baya kowa na maganar ɗaukar ilimi kai tsaye ta yanar gizo kafin annobar corona kamar da wasa amma yanzu kowa na kallon shi cikin tsanaki kuma an gano cewa tare da yanayin cutar corona ana iya baiwa kowa damar samun ilimi duk inda mutum yake kuma a kowane lokaci matsalar coronavirus batu ne da har yanzu yana nan sai dai a wanga lokacin komawar makarantar mutunta matakan kariya ainan shine kalubali ga masu ruwa tsaki ga batun ilmantarwa To idan kunne ya ji jiki ya tsira ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.